Barka da zuwa tashar tsakar gida. Baban Cinedu ya mai da raddi tare da kwararan hujjoji ga Afa Kalla kan ba bisa laifin komai ya kama ma'azan ba. Biyu bayan kamun da hukumar tace fina-finai ta Kano ta yi ga darakta Ma'azam Idiyari a ranar Alhamis 18 ga watan nan, Manyan jarumai da masu faɗa aji da dama a masana'antar sun fito sun koka kan kaman da suka kira da na zalunci ne. Domin a cewar su wanda aka kama ya bi dukkan dokokin hukumar. Kawai bambancin siyasa ya sa aka yi masa wannan cin zarafi. Cikin masu wannan koke kuwa har da wayanda suke cikin tafiyar jam'iyyar da ke mulki. Cikin wayanda suka yi wannan koke sun hada da baban din Umma Shehu, Mustapha Nebraska, Abdul Ahmad Mai Kwashewa, Nura M Inuwa, zaradin Sani, da Dorayi, Aminu S Bono da sauransu. sai dai a jiya shugaban hukumar ta tace fina-finai ya yi wata hira da mujallar fim inda ya karyata masu cewa kamun da aka yi ma'azam din ba bisa ka'ida ba ne inda ya bayyana cewa sun gayyaci ma'azam sun buƙaci ya bayyana shaidar da ta ba damar ya fara ɗaukar shirin da yake ɗauka amma bai gabatar ba hakan yasa suka tura shi kotu aka ce kotu ma bai gabatar da shi daga alkali ba alkali ya aika shi kurkuku sai dai a daren jiya baban Junaidu ya yi wani bidiyo inda ya gabatar da shaidar neman izinin ɗaukar fim ɗin da ya bayyana cewa cikin fayil ɗin ofis ɗin afakan lahun aka samu masa kwafin takardar neman izinin da kuma takardar shaidar ma'azan ɗin ya yi rijista da hukumar A cewa babanci ne lamarin kullalliya ce kawai aka shirya don kawai a ci tarafin ma'azam din. Domin producer fim din Ado Baffa yaron Afa Kallahu ne. A ganin babanci ne du da shi aka haɗa baki don ya kira ma'azam ya bashi aiki. Don kawai a yi masa shigo-shigo ba zarfi a ci sa. Tunda doka akan producer ya kamata ta yi aiki ba akan director ba. Jema'a masu kallo da sauraron mu ga mun dawo. Da kagan mu a social media akwai magana. Yes. You just talk, oh, I must talk. Oh. Mama, kula da ya kira I will talk. mai girma shugaban hukumar ta ce fina-finai na jihar kano na ga mun yi magana ka koma ka karya ta mu bayan mun ce wannan bawan ala ne an kama bawan ala na dan kwalabo ne a cikin harkar fim din nan producer ba ne ba shi director ne ba producer ba ka zo ka yi gida ka ce a'a ai shi producer ne kuma baya biyayya ga hukumar sansu to yau ka taba wani za a karya ta shi yasa ina magana mutane suna baka shawara ka daina bani ansa saboda in ka bani ansa zan ballo maka ruwan da ya fi na da da ba nuna hujja ba amma tun da ka nema hujja to za ka same hujja wannan da daga ofis ɗinka ta fito a aka rubuta bai? daga ofis ɗinka na sa aka kawo mini wannan takarda cikin ofis ɗinka fa'il ɗinka ne na ofis ɗinka akwai wannan takarda kuma idan na kama karantawa ka duba kaga wannan ba daga ofis dinka ba ne ba na yi ma ofis dinka karya kaga kana da dama da za ka kai ni kara ah, hukuma ta dauki hukunci a kaina cewar na yi ma ofis dinka karya wani takardar da ba daga wurin yake ba bismillah jama'a zama mu kalle ba mana yawa wannan kamfani adobe film production wanda yana number 9 Ah, gashi nan dai shopping complex road kaza kaza da sauransu so idan an duba daga nan gurin za a ga cewa za a ga cewa a ah, zi executive secretary kano state censorship board hotor wato office din waye kenan office din shi shugaban hukuma ta ce fina-finai kenan wannan sa application for shooting permit neman izini na shooting uh, ah, received wato an yi receiving wannan takarda kenan wani kamfani ne ya rubuto adoba fafin production crew wato masu ma'aikata na fim din wato daga farko shi mai fim din kenan wato adoba fa as producer wanda shi ne ya tara ma'aikatan shi kama irin su mu adamu idiyare as director abubakar g boy and sa'id usha as cameraman sadiq artist costumia mai kawo kaya kenan sadiq skipper lightner mai haska fitila wannan mutum biyar su ne crew wanda aka nuna ma aka mika ma sensor board ta duba idan ba su da rijista da ita za ta ce ha ah, wannan ciki ba mai rijista da ni ba za ka yi aiki da su ba waye za a gaya wa adoba fa kenan wato producer mai kamfanin adoba fa film production wanda ya rubuto takarda zuwa ga shugaban hukumar ta ce secretary the executive secretary kano state censorship board wato shine zai ba wannan ado fa cewar wannan mutane ban ba da dama su yi ba saboda ba sa da rijista da ni misali kenan amma abun da zai baka mamaki da an tashi za a kama jima'a ina so ku kalli wannan abu da ido basira sai aka kama director aka kyale producer saboda mai producer na ce producer so ne ana gani kamar wasa ne ai ba zan musu karya ba ba na koyi na sai da zakara producer yaron yaron executive producer ne eh, executive secretary ne producer yaron shi ne kane-kane yaron shi shi yasa muke tunanin setup ne an tura shi ya je ya fim ya dako wannan director a dan kwadago don su ci mutunci shi amma a ka'ida wanda ya rubuta wannan takarda idan ba a ba da izinin fim ba ya je ya fara fim shi ne za a kama ba dan kwadago ba duk duniya ba ta ba ta duk duniya ba inda ka ba ta ko tayiri ba zai wannan ba ina so mutane ku yi adalci a cikin wannan magana a duba gani sannan an ce baya biyayya baya biyayya to bari mu tabbatar muku yana biyayya da sensobar shi wannan shine id card na wannan director da aka kama bawan alana mu a zama yi diyari ga shi nan inda ya yi rijista da kano censorship board ga shi nan wannan id card na shi ne ga shi nan daga cikin takardu da na nuna id card zuwa takardu duk wanda na karya a kai ni kotu a ce baba ce da kai karya ka da ko wani fake abu kamma wallahi wannan duka daga ofis din su duka shi ne daga ofis din shi don haka abin da na so shine ku gane nan wannan mutum ya dena zuwa yana kame kame magana kamo can kamo ka ce a ah, producer ne a ah, to producer ne ina yi producer dan kwata ne ba fim da shi ba ba kamfe ne shi ba ka sallake producer ka zo ka kama da wanta wannan kowa ya san kawai akwai siyasa ciki akwai wani abu na zuciyarka wanda kana da taushin shi da kai mashi wani abu bari a yi amfani da wannan dama a ci mutunci shi mun yi magana wasu suna ganin kamar ko karya muke ba na akwai na sai da zakar shi sa an buga an buga an buga an kasa yadda za a gani an buga an buga gani a cikin kano ina yawo na in shiga inda ina so in yi magana da ina so ba na magana sai na da wuce ba da haka da an gaba cin mutunci na abun da yana so ku gane ana shi abinu daki bayan daki in ka ce a eh, za mu ce b c d z that's all da fatan Allah ya kawo mana mafita ya taƙaita wa bawawa ya ba wa shugabanninmu da masu riƙe da madafin ikon mai ikon yi mana adalci